وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وأن مسلاتي من تارم البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا أشكي ونن قرينا كانوا أو أن يمتشي من البركة نا السبر درن لهدي يو sha biyar ga watan zulqa'ida hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 6 shekara ta miladiya 2021 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 188 na wannan littafi kuma mun fara sharhin hadisin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam bukhari ya fitar da shi hakanan Imam Muslim da Tirmidhi da Ibn maja da Imam Ahmad a cikin Musnad da Darimi da malamai da dama na hadisi suka fitar da shi yayin da ah, sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ya zo zai sake gina masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ah, sai mutane suka yi ta surutu akan wannan to shi ne yake cewa innakum aksartum lalle kun yawaita surutu ko kun yawaita maganganu da ce ku ce akai wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni kuwa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ونبي جنا مسلاتي ينا نيما فسكر الله وتيردر الله دشي بنى الله له مثله في الجنة الله زي جنا مسا كوتن كوتنسا كمرسا الجنة to mun zo gabar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam bana lahu lahu mislahu fil Allah zai gina masa kwatankwacin a aljanna mislahu sifa ce ta masdar mahzuf abinda ake nufi bana Allahu lahu bina'an mislahu mislahu din sifa ce abinda aka sifanta din an goge shi sai ka kaddara shi da abinda fi'ilin fi'ilin jumla ya zo da shi bana Allahu lahu bina'an mithlahu Allah zai gina masa gini kwatankwacin to wannan gaba ko wannan fada ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a gina wa wanda ya gina masallaci kwatankwacinsa ko irinsa. a aljanna ta sa wasu daga cikin malamai suka samu iskali yaya za su hada wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da fadar Allah man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda dai yazo da kyakkyawan aiki to za a bashi kwatan kwacin sa goma to nan kuma an ce bana Allahu lahu mithl bana Allahu lahu mithlahu kaga kamar anan za a bashi kwatan kwacin wannan ma'ana guda daya can kuma gashi Allah ya ce za a ba shi kwatankwacin abin da ya yi guri wato kwatankwacinsa goma to a nan malamai suka yi ta kawo wato an so shi daban-daban game da wannan ishidali wasu suka ce watakila annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kafin a saukar da waccan aya wato kafin a saukar da faɗar Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha a lokacin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi wannan kafin saukar waccan aya waccan aya tana cikin suratul an'am suratul an'am makkiya ce wannan kuma abu ya faru ya faru a madina domin gina masallatai a fara shi ba sai a madina a makka ba a rika gina masallatai a makka ba lokacin musulmi ba su da yawa sannan kuma suna yin al'amuransu a goye sai bayan hijira ne aka fara gina masallatai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne bayan hijira Ta ga a zo a ce annabi ya faɗi wannan sannan ayar ta sauka daga baya kaga akwai mayar da sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sauraka wannan ansa tana da rauni da <clears throat> to wasu daga ciki daga cikin malamai suka ce ita mislu tana da ana amfani da ita amfani iri biyu laha istimalat wato ana amfani da ita amfani iri biyu ko dai ta zama sifar ce da take zuwa a mufradinta ko da kuwa mausuf din ba mufrad bane ko da mawsuf ɗinta ba mufrad bane ta'ti bil ifrad sannan kuma wani lokaci sai ta zo daidai da mawsufinta wato abinda aka sifanta ɗin ta zo da mutabaka inda take zuwa mufradi ko da mausufin ba ɗaya ba ne kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun a nu'minu li ne? ma yi imani da mazaje da mutane biyu sai kuma ka ce mislina kaga ba ce mislaina ba kaga misl ta zo mufrada kuma sifa ce ta abin da yake muta'addid to kaga a bisa ga wannan kana iya cewa banallahu lahu abniyatan mithlahu tunda zai iya yiwa mawsuf din ya zama adadi ne wani lokaci kuma a samu mutabaka kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yasiru bi janahihi illa umamun amsalukum illa umamun kaga jam'i ne amsalukum shi ma yazo jam'i to kaga a bisa fuska ta farko ko isti'mali na farko shine al'uminu li basharayn mislina zai iya wa a ce bana Allah lahu abniyatan mithlahu Allah zai gina masa gine-gine asharata abniyatin mithlahu ko kaga ya dace da aya wasu daga cikin malamai suka ce misliya nan filkan miya ce ba filkan fiya ba أن huna bi hasabil الكمية wato Allah zai gina masa gini kamarsa a wajen adadi kenan a wajen adadi amma wajen kaifiya wajen sifa za su sha bamban a wajen kaifiya za su sha bambam in an ya gina wani abu guda ɗaya a nan an gina masa wani guda ɗaya a lahira na lahira nan zai dame wannan guda ɗayan sau ba adadi don abubuwa biyu sun yi tarayya a adadi ba lallai sun yi tarayya a sifa ba eh? kana da gida gwamnati tana da gida gidan gwamnati ne da yake da gidanka amma ce kana da gida ɗaya gwamnati tana da gida ɗaya dukan kowa gida ɗaya gare shi gidan gwamnati ɗaya gidan ka ɗaya amma gidan gwamnati ya dama na ka saunawa eh saboda ka kaga bi hasabil kammiya kowanne ɗaya ɗaya ne amma bi hasabil kaifiya in aka duba sifar kuma to ɗayan ya ka ɗayan saboda ka ana iya samun Allah subhanahu wataala zai gina masa gida guda ɗaya amma ya yi goman wanda zai gina a nan abin nan saboda haka wasu suka ce misliya din a kammiya ne ba a kaifiya ba bi hasabil kammiya la bi hasabil kaifiya amma an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mawdi'u qadam ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku yake saka wato yake taka diddigan sai yake taka fasa aljanna ta fi duniya da abin da yake cikin ta ta fi khairun min duniya ta fi duniya da abin da yake cikin ta shi kaga gida ɗaya a aljanna ya nindinka gidajen da ake da su a nan duniya ba adadi ba a san ma iya adadin ba <clears throat> akwai ruwayoyi da suke nuna suke goyon bayan wannan taujihin kamar ruwayar imamu ahmad da ahmad ibn mane a cikin musnad dinsa hakanan da al-bukhari a cikin tarihul tarikhul kabir لطبراني أتكين المعجم الكبير حديث وافلة يا زود لفظ بنى الله له في الجنة أفضل منه بنى الله له في الجنة أفضل minhu Allah zai gina masa wanda ya fi wannan kaga ko da ɗaya ne amma ya dindinka shi na shi ɗayan da ya gina a nan duniya a ruwayar tabarani hadithin umama النبي صلى الله عليه حديث أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له في الجنة أوسع أوسع منه Allah zai gina masa wanda ya fi wannan fadi a aljanna kaga wanda yake nuna cewa ko da ɗaya ne wannan yana kasancewa ɗaya ta fuskar adadi amma ta fuskar sifa wani abu ne wanda za ka kiyasta shi in ka kiyasta shi da goma ma ka kiyasta faɗi kaɗan ah, wannan riwaya ta tabarani hadisin umama abi umama tana da rauni a sanadinta akwai ali ibn yazid al-alhani da malamai sun raunana shi akwai hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as a cikin musnad imam ahmad wanda ya zo da silsilar amr bin shu'aib an abihi an jaddihi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana buniya lahu baitun aw sa'u minhu buniya lahu baitun tun sa'u minhu kaga wanda yayi daidai da ruwayar Abu Umama shi ma sanadin sa yana da rauni akwai al-Hajjaj ibn Arfa'a a cikin isnadin sa amma ka hada shi ruwayar wannan da ruwayar Abu Umama zaka yi cewa za su iya tashin zona su zama hakan lilaili akwai hadisin Asma bint Yazid wanda Imam Ahmad ya rawaito shi al-Tahawi a cikin mushkilul athar haka nan at-tabarani a cikin al-mu'jam kabir duka sun ruwaito shi daga asma bint yazid afwan asma ibn yazid asma kalmar sunan asma yana zuwa a matsayin namiji yana zuwa a matsayin mace ce fa inna Allah yabni lahu baitan awsa minhu fil janna fa inna Allah yabni lahu baitan awsa minhu fil janna saboda haka koda an ce mislahu din ana nufin guda daya to amma fifikon sa fifikon gidan duniya da gidan aljanna babu shakka fifikon ba ba bane to wannan ruwaya ita ma tana da rauni ta fuskar isnadi a cikin sanadinta akwai mahmud ibn amr ibn yazid ibn sakan wanda ibn al da al-zahabi sun ce majhul ne saboda haka kaga ashe a nan ba ana nufin mislahu min kulli wajhin ba ba ana nufin kwatankwacin sa ta kowace fuska ba kila ana nufin kwatankwacin sa ta wajen adadi amma ta wajen sifa wannan babu babu gwaji tsakanin su shi yasa Abu abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim yake cewa hadhihi al-mithliya laysat ala zahiriha wannan misliyar da aka faɗa ta mislahu ba zahirin ta ake nufi ba ce in ya gina masallaci a nan duniya gwargwadon girman masallacin gwargwadon yadda za a yi masa shi a aljanna ba haka ne yake ba ce abin da ake nufi za a gina masa sakamakon wannan ginin za a gina masa shi ma wani gini amma wanda yake ya fi daraja ya fi girma ya fi ɗaukaka kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya bayan Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida to kaga gida hoda a wajen zubin sa ba da masallaci ba masallaci akan yi shi da kuke gani kamar haka amma gida za a fitar da ɗakuna za a fitar da falika za a fitar da za duk dai bukatu na gida kaga an ce baitan kaga ya maganar misliya din kaga ba ana nufin kwatankwacinsa ɗari bisa ɗari ba saboda ka in ya yi hawa ɗaya masa ɗaya ya hawa biyu a masa hawa biyu ce ba haka ake nufi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisin jibril alaihi salam lokacin da ya zo yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bashir ta bi baitin fil janna bi baitin min qasabin fil janna la sakhaba fihi wala nasab kaiwa khadija albishir da wani gida a aljanna da wani gida a aljanna wanda babu hayaniya a cikinsa babu kuma wahala ya ce min kasar min kasar a min lu'ulu gida na lu'ulu'u gida na yakutu ka kaga eh, gida ne amma kuma ba kamar kowane gida ba haka wannan hadisi ba yana nuna cewa shi wanda ya gina masallaci ba za a ninninka masaladansa ba wannan wani abu ne da ya riga ya tabbata cewa man a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda dai yazo da kyakkyawan aiki yana da sakamakon irin sa goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa game da mutumin da zai a dauki dabino ya bada sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tasaddaqa bi adli tamratin من كسب طيب تقبل فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منه بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يصير مثل الجبل النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya dauki kwatankwacin dalilo ya bayar daga abin da ya samu na halal fi sabilillah Allah zai Allah zai karbi wannan sadakar tashi da hannunsa na dama sannan kuma ya kiwata masa wannan sadaka ya haɓaka masa ita har sai ta zama kamar dutse wato kamar wani falalan dutse katon dutse kamar ka ce dale da goron dutse to sauraka kaga abu dan kankari ne amma Allah subhanahu wataala ya girmama maladansa a ranar gobe kiyama sauraka ko da masallacin karami ya iya ginawa Allah zai girmama ladan wannan masallacin matukar dai ya yi domin shi wannan lindinkawar bi tana samuwa ne bi hasabil ikhlas gwargwadon yadda mutum ya ya yi ikhlasi a zuciyarsa wato ya yi don Allah gwargwadon yadda zai sa Allah kaɗai a cikin zansa da kuma yadda zai kyautata aikin ba ya yi shi jigari-jigari haka ba sai a da Allah baya baya muni saboda haka yi shi yadda ya gada a ya kyautata aikin gwargwadon yadda zai iya shi yasa sai na Usman ya kyautata ginin sosai ya kyautata shi kamar yadda ya kyautata ikilasinsa domin shi ma ubangiji wata ala ya kyautata masa sakamakonsa ranar gobe kiyama al'imamun nawawi ya yi ishara zuwa ga cewa banan lahu lahu mithlahu fil janna ana nufin musamman bai wato anan imamun nawawi yana nuna cewa ana nufin jinsi jinsi mutum ya gina wa Allah subhanahu ta'ala gida shi ma za a gina masa jinsin gida amma tarayyar da suka yi shi ne tarayyar wannan gida ne wannan gida ne shi ne kawai tarayyar su amma ba kamanceceniya ne ba a cikin sharhin da yawa muslim al-minhaj yake cewa mislahu yana nufin amraini ahaduhuma an yakuna ma'anahu bana Allah lahu mislahu fi musammal bait Allah zai gina masa kwatankwacin sa amma a musammal bait wato a wajen suna na gida kawai suka hada suka hadu wannan gida ya gina wa Allah can kuma Allah zai gina masa gida amma sifatuhu amma ta fuskar sifa fi si'ati wa ghayriha fa ma'lumun fadluha ce amma idan ta fuskar sifa ce eh, da yalwa wannan an san yadda falalar lahira yake ba zai zama daidai da na duniya ba an mimma la ayn ra'at la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar za a gina masa gidan da ido bai taba ganin irinsa ba ba wani kunnan da ya taba jin labarin irinsa sannan kuma bai taba darsuwa a cikin zuciyar wani dan adam ba ko tunanin yadda yake ma mutum ba zai iya yi ba ya eh, tunanu duk abin da zai tuna ba zai iya kawo sifar wannan abin da Allah zai bashi ba a ah, yake ma'ana ta biyu a ah, anna fadlahu ala buyutil janna ka fadlil masjid ala buyutid dunya zai zanto falalarsa ko darajarsa ko fifikonsa a gidan aljanna kamar fifikon masallaci ne a gidan duniya wato gidan da Allah zai masa a aljanna zai zama yana da daraja da martaba da fifiko kamar yadda masallaci ke da shi a duniya saboda kan bisniya din shine darajar da yake samu to amma wannan jawabin ko kuma wannan wajen yana da rauni kamar yadda badruddin al-aini a cikin umdatul qari yake cewa wannan wajen na biyu yana da rauni a wani gurin annawawi annawawi a wani gurin yake cewa zai yiwu ana nufin bana Allahu lahu mislahu fil qadari wal masaha walakin anfasu minhu za a gina masa kwatankwacin wajen gargwado da kuma masaha wato girman sa lakinahu anfasu minhu amma kuma zai fi shi tsada bi ziyadatin kasira za a yi masa ƙare kare da yawa to eh, shi ma kusan dai yana nufin bi hasabin kammiya la bi hasabil kaifiya wato ta fuskar adadi za a yi masa shi ma irin gini a aljanna amma ta fuskar sifar ginin wannan wani abu ne da zai sha bambam. al'aini ya kawo wata magana ta wani daga cikin shirahun tirmidhi da bai ambaci sunan shi ba cikin malamai da suka yi wa jami'u tirmidhi sharhi ya kawo wata magana inda yake cewa wala Allah mislahu inda da annabi ya faɗa tambihi ne jan hankali ne da kwadaitarwa kan cewa wanda zai gina masallaci ya yi kokarin ya gina shi ta yadda za a samu amfanuwa da shi amfanuwa mai faɗi don shi ma ya amfani da abin da Allah zai ba shi aljanna amfanuwa mai girma gwargwadon yadda masallacinsa ya amfanar ya yi shi a wurin da mutane suke da yawa kuma suke amfana da shi sosai ya sanya masa wasu bukatu da mutanen da suke zaman masallaci suke nema to gwargwadon shi ma yadda zai amfana da gidansa a lahira kamar kwadaitarwa ce na cewa wanda ya tashi to ya yi abin da shi ma a can yadda mutane nan suka samu amfanin abin shi ma a can ya samu amfanin da yawa saboda haka kamar jan hankali ne da kwadaitarwa akan wannan wannan maganar tashi tana da kyau kwarai daga gaske da bai sarraha bai bayyana waye mai ita ba amma maganar tana da kyau kwarai da gaske da zanto yake cewa wa yahtamilu annahu arada an yunabbiha bi qawlihi mithluhu yace watakila abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so fadakarwa da yace kwatankwacin sa alal hadd ala al mubalagha wato yana kwadaitarwa ne akai matuka matuka gaya fi iradatil intifa'i bihi fi dunya wajen nufin amfanuwa da wannan ginin da zai yi a duniya fi kaunihi yanfa'ul musallin ta yadda zai amfani masallata wa yukinnuhum 'anil harri wal bardi ya tsare su daga zafin rana ya ba su kariya kuma daga tsananin sanyi wa yakunu fi makanin yuhtaju ilayhi ya zanto ya gina shi a gurin da ke da bukata wa yakthuru lintifa'u bihi kuma amfanuwa da shi ta yawaita ليقابل الانتفاء به في الدنيا انتفاءه بما يبنى له في الجنة دين ذنته amfanuwar da za a yi da shi a nan shi ma a madadin wannan ya samu amfanin sa na abin da za a gina masa a gida aljanna shi ya sa wanda zai gina masallaci ya kokarin ba kawai ya ce ya gina masallaci ba ya yi kokarin ya samar da masallacin inda mutane ke da bukatar ko akwai shi ko babu shi in babu shi kaga bukatar tana da tsanani in akwai shi amma ya yi kaɗan yana bukatar faɗaɗa shi ƙara masa wato girma ta yadda zai amfanar da masu zuwa sallah da tsare su daga zafin rana ko iska ko ruwan sama to babu shakka wannan zai fi samun moriyar gidan da za a gina masa aljanna fiye da wanda zai je ya gina masallaci inda za a yi watsi da shi ba kulawa ba a ma ibadar a ciki jifa jifa kaga wani ya shigo ya yi raka da ya fita raka biyun ba da zai yi da bid'a da waye kaga wannan ya gina amma ko ba amfana da shi ba kuma watakila shi ma bai tsaya ya yi binciken inda ya kamata ya gina ba saboda ka gina masallaci inda za a amfana da shi ba ɗaya yake da gina masallaci inda ba za a amfana da shi ba ko amfanin kaɗan ne akwai inda za ka ga an gina masallaci an kashe kudi amma karshe bayan shekara ɗaya in ka zo masallaci ba zai gani ba saboda rashin kulawa waɗanda aka ginawa aka danka a hannunsu ko aka ce nasu ne ba su ɗauki masallacin da muhimmanci ba saboda aka ba shara ba kula da shi ya yi duk duk al'amuran da aka kyautata shi da shi sun lalace ba kuma mai kula da wannan to kaga wannan tafiya ta tafiya zai zanto in wani ya zo ya ƙyangira wani masallaci a gudun za su gudu su bar wannan kaga amfaninsa ya yi karanci sauraka wannan magana ta ahadu shirrahi zai da al'aini ya kawo a cikin umdatul qari tana da kyau matuka da gaske don jawo hankalin masu kokarin su gina masallaci su san inda za su yi ya zanto guri ne da zai amfana a nan malayin abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce bana Allahu lahu fil janna kalmar fil janna tana nuna cewa wanda ya yi wannan aikin ginin masallacin don Allah zai shiga aljanna kamar a ce wanda ya gina masallaci don Allah zai shiga aljanna tun da an ce za a gina masa irinsa a aljanna ana nufin ya zauna ciki mai amfani a gina masa shi kuma ya tafi wani wuri ya tafi wuta sauraka in aka ce za a masa gini irinsa a aljanna ana nufin shi ma zai shiga aljanna ka ishara ce da take nuna cewa wanda ya yi wannan zai shiga aljanna domin makasudin gini shine a zauna cikinsa idan kuma ba zai yi a zauna cikinsa ba sai ya shiga aljanna shi kaga zai shiga aljanna a wani hadisi <clears throat> yana nuna cewa mustahabbi ne mustahabbi ne gina masallaci idan kuma ya zanto babu masallaci a gari babu masallaci kwata-kwata to gina shi farari ne na kifaya min furudul kifaya to duk waɗanda ke wurin alhakinsu ne a samar da masallaci in aka samar da masallaci kowa ya yi tarayya a laifi amma in ɗaya ya ɗau ya tsaya ya samar da masallaci to ya ɗauke wa sauran ko in wasu suka yi sun ɗauke wa sauran shi ne abinda ibn rajab cikin fathul bari yake cewa bina'ul masajidil muhtaju ilaiha mustahab gina masallaci idan da buƙatarsa تو أبني مستحبي وعده بعض أصحابنا من فروض الكفايات أما وصل لك لكتكين ما لما ما سنتي هنا لك لكتكين فرع لنا كفاية ومراده أبن ذلك نفي أنه لا يجوز أن يخلى مصر أو قرية يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها ما يعلت أبروة القرية هو نقلي وأن مسلمي سكي زوناء تكي با ترد أن تصابر دمسلاتين لذلك سلابا sauraka idan ya zanto ba a sabar ba to duk waɗanda suke gurin suna da laifi a wannan shi ne ƙarashen sharhin shi wani hadisi na na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu sai mu ji hadisi na gaba garanta na gaba ma kusan abu ɗaya عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مر رجل في المسجد ومعه سهام an karɓo daga jabir ɗan abdullah allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yake cewa marar rajulun fil masjidi wani mutum ya shuɗa cikin masallaci wa ma'ahu sihamun yana ɗauke da kibau faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce da shi amsik bi salihah ka rike kan wato waɗannan kibau ka rike tsinin waɗannan kibau a misal jam'u nasil shi ne alhadida kan ƙarfen da ake sawa a kan a jikin abin kibiya wanda shi ne ke ɗauke da tsininta shi ne makamun a wani hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabu salah باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد babi da cewa mutum in ya wuce masallaci yana ɗauke da kibauto ya rike kan kibiyar ya fitar da shi a kitabun fitan babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silah babin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ɗaga mana makami haka nan imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul birri was silati wal adab haka nan abu dawud ya fitar da shi a kitabul jihad babun fil nabli yadkhulu bihi al masjid babin da yake magana akan kibau a shiga da su masallaci annasa'i shi ma ya fitar da shi fi kitabul masajid babu izhar as-silah fil masjid babin da yake magana akan hukuncin bayyana makami a cikin masallaci ibnu maja shi ma ya fitar da shi a kitabul adab babu man kana ma'ahu sahmun falyakhudh bi nisaliha wanda ke dauke da kibiya to ya rike kanta addarimi ya fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi da malamai da dama jabir ibn abdullahi yake cewa marar rajulun wani mutum ya zo shudawa ko ya shuda fil masjid a cikin masallaci wani mutum ne wannan ya binciken malaman hadisi ba su iya gano wani mutum ba ne almasjid a nan ahdiya ce alif da lam tana nufin wani masallaci sananne shi ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam al ce al'ahdiya ai almasjidin nabawi fil masjid ay fil masjid nabawi ya wuce ya shuda cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu siham siham jam'u saham saham ɗaya daga cikin nabil wahidun nabil ana ce shi as-saham annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsik bi nisaliha an-nisal kamar da muka ce shine karfan da yake kan abin nan kotar ita kibiya wannan mutum da yanzu yana wucewa wasu ruwayoyin sun nuna da yake yi har ya fito da kibau tun da kibiya tana cikin abin da ɗinta mai sunansa eh? Eh, eh, tana cikin kwarinta saboda haka fito da ita dole da dalili har a rika cewa ya rike kanta a watar waya ta nuna haka a cikin cikin abin sahih muslim da sunan abi dawud da musnad imam ahmad hadisin abu zubair an jabir ya nuna abin da wannan mutum yake cewa amara rajulan kana yatasaddaqu bin nabl fil masjid an la yamurra biha illa wa huwa aqim bi lisaliha ko bi nusuliha annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum da yake yawo cikin masallaci yana sadaka yana bada kibau sadaka yana ba masallata kibau sadaka da ce to ka rike kan ka daina nuna musu nuna musu tsinin to kaga abin da yasa ya fito da shi take nan dalilin fito da ita shine sadakar da yake yi haka nan imam al-bukhari a cikin kitabul fitan ya fitar da wani hadisi inda yake cewa لفظنا في كتاب الفتن كما يكفى الأقولي بي إمام البخاري في يفد لا في شيء كتاب الصلاة يفد شيء كما كتاب الفتن تو ألفظنا في كتاب الفتن هنا شواء ونمتن يا شوء تمثلات مرة في المسجد بأسهم هنا لكي تكوء بنا الكبو قد أبدى رسولها يا فتود كاونا كبو فأمره أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً ce ya rike kan wannan kibau kada ya jima wani musulmi rauni kada ya yakushi wani musulmi kada ya karci wani musulmi to kaga wannan ya fito da illar da sa annabi ya ce a rike dan kada a je garin miƙa ma wannan sadaka ka soki wani kuma watakila kuma ba a san irin eh, irin yanzu mu da ake sa dafi a ciki kaga tana taba mutum kuma shi sai zama wani miki kuma a yi ta magani a ta wahala to faɗar annabi ce kai la yakhdishu musliman ko la yakhdishu musliman wannan yana nuna shine sababin da yasa annabi ya ce a riƙe kan kada a wa wani musulmi rauni haka yazo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda zamu karanta shi wanda aka karanta shi shine yake cewa an Abi Musa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam masajidina wanda duk ya wuce ta cikin wani bangare na masallatanmu au aswaqina ko kuma kasuwanninmu bi nablin yana dauke da kibiya falyakhudh ala lisaniha to rike kan kibiyar la ya'qir bi kaffihi musliman kada ya soki wani musulmi da da ita lafazin hadisin abu musa a cikin kitabul fitan إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل إذا أنت ya wuce. ta masallatanmu ko ta cikin kasuwanninmu yana rike da kibau falyumsik ala nisaliha to ya rike kan kibiyar kawunansu aw qala falyaqbid bi kaffihi ko kuma yace ya damke wannan kan kibiyar da hannunsa an yusiba ahadan min almuslimin ay karahiyata an a hadan min almuslimin kada ya je ya jima wani daga cikin musulmi rauni minha shay'u kada wani abu daga cikin wannan kibiyar da jima wani daga cikin musulmi rauni a wani hadisi na biyu hadisin abu musa al-ash'ari imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul birri was silati wal adab haka na abu dawud a cikin kitabul jihad babun fi nabl yadkhul bihi al-masjid haka na ibnu majah a cikin kitabul adab ce la ya'qir bi kaffihi la ya'qir ma'anahu la yajrah kada ya jima wani musulmi rauni ya zo da dauri la ya'qir saboda jawabul amri ne eh, jawabul amri ne fal jawabu jawabuhu la ya'khir saboda ka zai zama shi ma a daure yake an fahimta sannan bi kaffihi din nan ne da fal ya'khudh ay fal ya'khudh bi kaffihi an gane yayi rike da tafin hannunsa ya jimke tsinin da tafin hannunsa ah, an yusiba كتاب الفتن أن يصيب أي كراهية أن يصيب به أحدا من المسلمين لن كان يجيم وأن بشكل مسلمي روني anan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci masallaci ya ambaci kasuwanni wanda faɗar dalilin da yasa aka ce a rike kan ta wannan kibiyar na cewa ka a soki wani za a fahimci dalilin faɗar kasuwanni su da duk wurin haɗuwar mutane ne da masallatai inda za a haɗu a taro da kuma kasuwanni inda yawanci ana cinkoso to mutum ya fito da kibiya kuma ya zanto yana yawo da cikin mutane ta babu shakka zai iya jima wani rauni ba da gangan ba kuma ya zo yana ba shi haƙuri to tun farko ma kar ya yi abin da zai jima wani rauni din ya riƙe kan wannan ah, kibiya ah, wannan yana nuna babu bambanci tsakanin masallaci da kasuwa a nan amma wasu malamai suka ce a masallaci yana da wata kususiya fiye da kasuwa shi masallaci an ruwaito hadisin cewa annabi misalar alaihi ya hana isharu silahi fil ya hana mutum ya fito da makamansa cikin masallaci sauraka shi akwai wani tsarin hani fiye da a ce abin a fiye da kasuwa a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyakhudh bi lisaliha thumma liyakhudh bi lisaliha thumma liyakhudh bi lisaliha har sau uku annabi ya fada ya rike kan wannan kibiya ya rike kanta ya rike kanta ya rike kanta har sau uku annabi ya fada wannan faɗarsa sau uku kamar yadda abdul abbas al-qurtubi yake cewa yake cewa at-ta'kid ne wal mubalagha ala sadd zari'a idan akai matuƙa wajen a hana a toshe kafar da za ta iya za iya samun wani abin da zai cutar da musulmi da gare ta wanda an san wani yana daga cikin abin da imam malik ya yi hujja da shi yake hujja da shi wajen saddin zari'a wato wani abu ko da a zahirinsa ba za ka ce ga laifin da yake da shi ba amma in ya zanto ta haka zai iya haifar da wani abu na laifi to sai a ce kare ma yi wannan abu sai a hana shi mutum don ya fitar da makaminsa ya rike wannan a zahiri babu komai amma kasancewar yin haka zai iya kaiwa ga cutar da wani ko da gangan ko ba da gangan ba to sai aka ce gaba ɗaya ma kada ne wani ita ce ake kira sabbin zari'a a hana ka wani abin da asalinsa mubah asalinsa an halatta yinsa amma in aka bari ana yinsa kuma zai haifar da wani abin da ba a so to sai a ce an dakatar da kai daga yin wannan abin saboda kada a je a haifi wani abu wanda yake da muni kwarai da gaske a sauraka annabi ya maimaita a ruwayar muslim falyakhudh bi lisaniha falyakhudh bi lisaniha falyakhudh dan ya nuna maka cewa abin umarnin yana da ƙarfi kwarai da gaske a ruwayar bagawi فليأخذ بنصالها يمد بهن صوته الرواية البغوي هرما نجمري السيكي وتو فليأخذ بنصالها فليأخذ بنصالها وتو ما كوي فليأخذ آه ينا ما نجمري السسوسي آه آه وجم فدنسا أبو موسى الأشعري كما يندزو أشكين رواية مسلم دواننسا yake cewa wallahi ma mutna hatta sadadnaha ba'duna fi wujuhi ba'd ce wallahi ba mu mutu ba wato ba mu koma ga Allah ba sai da muka harba wa junanmu waɗannan kibau sai da muka wato dana muka yi saikin junanmu da su wannan yana nufin abin da ya faru na fitinturu tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda har suka rika harbin junansu da kibiyoyi wasu suka mutu a nan suka yaƙi junansu yana faɗar wannan ne cikin takaici da damuwa yana takaici gashi an ce ma kada mu wuce ta cikin jama'a muna nuna wa junanmu shi amma sai gashi kafin ka ce mai muna ma yin sai fiye da mutum zai tsana ya harbi dan uwansa wanda shari'a ba ta ce ka rike ba dan sai dan a samu a samu ta'atuf a samu tausayin juna a samu soyayyar juna a samu haɗin kai wanda shine makasudin shari'a shine makasudin shari'a kamar ne ce la yakhdishu bihi musliman ka riƙe kakka karci musulmi ne alkhar shi ne ka karci wani kakka ma karce shi ba magana ce ake ta ka harbe shi ba ko ka halaka shi da wannan shi yasa abu musa al-ash'ari ya rawaito wannan hadisin ce ka riƙe kada ka karbi wani ya ce to wallahi gashi sai ga mutu ba mun koma ga Allah ba sai da muka riƙa yi wa juna saiti muna harbin juna da shi alqadi iyad a cikin ikmalul mu'allim yake cewa yushiru ila ma kana fil fitan ba'dahu alayhi salatu wassalam yana ishara zuwa ga fitintunun da suka kasance bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qitalihim ala at-ta'wil fi al-khilafa da ya kayakin da suka yi a junansu wajen fassara wato tawili as-sa'id kowa yana da wani hujja da ya rike kamar da aka sani kuma aka maganar cewa kowa daga cikin waɗannan ɓangarori biyu da suka yi ta faɗa kowa yana ganin cewa abin da yake yi daidai ne ba wanda yake yi da san zuciya ko wanda kawai yake yi don duniya a'a yana ganin wani abu yake so ya tabbatar na gaskiya saboda haka wannan har ta kai shi ya ɗau makami dan uwansa ya ɗau makami suka yi fada shine at-ta'wil as-sa'i annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tausayinsa ga al'umma tausayinsa ga mu'minai shi sa ya ma hana wani ya ɗauki makami ya rika yawo da cikin musulmi tsirara wa rahmatan lahum ma yusibu ba'dhum minha min khadash wa shay'in inda mururihi min ghairi qasd dan tausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam kada wani abu je ya samu mutum na karta ko suka ba tare da niyya ba wa Allah ya ta'azza ba'dhum min ba'd bi mithli hadha al-qadar kada sashin su ya cutu da sashi ga gwargwadon wannan cutuwar wato abin da ya shafi su dan suka haka ko dan karta ko ya kusa nabi baya san a ce ma wani musulmi yayi sanadiyar ya kushe dan uwansa فجاء بعده ما أخبر به أبو موسى sai ga kuma abinda ya faru wanda abu musa yake ba da labari min alƙasdi ila zalika ala baunin ma bai halai duk da wanda zai wuce ko watakila ma kamar yadda wannan shi bawan allah da aka yi hannun a sanadiyarsa ai kaga shi sadaka ma yake yi da ita kuma abin da ake sayan shi da kuɗi ba tsunto shi ake ba ba ka shi ake abin ba bishiya a za a kaɗo a'a abu ne sai makera sun zauna sun kera kuma sai an saya to amma ya saya ya kawo yana sadaka da shi ga musulmi a matsalaci amma aka ce ya rike kan kai ya je ya soki wani da wannan to kaga manufar ma ba ɗaya ba ce da wanda shi ya fito ya ɗana shi don daman ya yi harbi ne don daman ya cutar wannan hadisi daga cikin fawa'idinsa akwai bayanin kyan halin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sifarsa ta tausayawa ga al'ummarsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi wa innaka la'ala khuluqin azim ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah sifanta shi da cewa azizun alayhi ma anittum abinda duk zai wahalar da ku babba ne a wajensa yana jin girman abu ce abu ne zai wahalar da ku wa'alamu an da fi kuma rasulallah lauyi zai wa kun fi kafirin min al'amri la'anittum ce ku sani akwai manzan Allah a cikin da a ce zai muku biyayya cikin al'amura da yawa da kuma wahala yadda wani zai ce a yi kaka ya rasulullah da a ce annabi zai yadda a rikai yi eh, wanda zai ce a fi kulle amin ya rasulullah ce an rubuta muku hajji ku je ku yi hajji duk shekara sai mun je to da annabi ya ce na amfa to amma annabi sai yi shiru ya gane shi ce da na ce na amshi kenan duk shekara sai ka ji hajji kuma da ƙarshe mutane sun ta gona guni yana daga cikin abinda wannan hadisi yake nunawa ladabi ladabin wanda zai shiga masallaci adab wato irin ladubban shiga masallaci ko kasuwa ko wajen taron mutane idan mutum yana da wani makami to ya zanto bai fitar da wani abin da zai cutar da mutane a fili ba na wannan makami kamar wani jami'in tsaro wanda yake rike da bindiga to kare shigo cikin mutane kuma yana nuna musu kan bindiga in aka samu tsautsayi alburushi ya kubuce aka sai sai kisa ko a na san cewa ko a ko horon da ake ba su ba a yadda su haka ba sai dai su daga ta kalli sama ko ta kalli kasa amma ba ta kalli mutane ba duk da cewa za ka ga wasu ban sani ba ko rashin bin tarbiyyar da aka ba su ne ko kuma ne za ka shiga mota sai a tsana ta mutane na gittawa kuma an sa an saita musu ita ko ta kwana ne ko menene irin yana cikin kasar da yake ana ana a firgice yan shekarun baya akwai wannan eh, shirin ko ta kwana din da ɗarɗar da wahala da abin amma abubuwa sun yi sauƙi so bai kamata a ce jami'in tsaro yana cikin gari ya ɗana bindiga kuma yana nuna mutane da ita ba a musulunci wannan bai halatta ba kuma na san a dokar sojan ma ba a dokar abin nan eh, masu ɗamaran ma ba a yadda da haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara hana haka ka shiga jama'a kana nuna su da makami ba a yadda ba duk inda taron jama'a yake ba a yadda ka shiga ka nuna su da makami ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi hani yayi tsawatarwa sosai akan mutum ya rika nuna wani dan uwansa da makami ko da da wasa ko hadisin da Imam Muslim da Imam Ahmad da Darimi suka da Tirmidhi suka fitar hadisin Abu Huraira yake cewa qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam man ashara ila akhihi bi hadidatin fa inna al-mala'ikata tal'anuhu hatta wa in kana akahu li abihi wa ummihi wanda duk zai rika nuna dan uwansa da makami halila ana nufin makami na karfe ko kibiya ko mashi ko takobi ko bindiga ya nuna dan uwansa annabi ya ce to mala'iku na tsire masa suna tala'antarsa annabi ya ce wa in kana akahu li akhihi wa ummihi ko da dan uwansa ne da suka fito ciki daya wanda suka hada uwa da uba kaga dai shine karshen wanda ake ganin cewa ba zai yi haka da niyyar cutar da shi ba saboda kusanci in ya nuna shi kai da ka gani cewa ba zai yi dan ya fito ko shi ne mala'iku sai sun tsire masa albarka to yanzu kaga masu yawo da bindiga suna nuna mutane wace irin tsinuwa ce ba su ji watar mala'iku eh, saboda ka a daina in kuna can daji inda abokan adawar suke waɗanda ake neman ruwa a jallon ku ta nuna amma a cikin gari ku ɗaga ta sama kun kun fita gari inda kuke tsoron akwai wasu za su iya kawo farmaki allah kiyaye sai ku ɗana kayar ku amma kana cikin gari kana nuna mutane da makami ka ji abin da manzo Allah ya ce fa innal mala'ikata tal'anuhu sauraka ko a gidan ku ne cikin yan uwanka danginka wani kana a akahu da abihi wa ummihi nabi ya faɗi wannan don a nuna maka cewa kada ka ce ba da gaske nake ba an san ba wanda za ka nuna da makami kuma ya zanto ba da gaske ke maka maɗan da kuka fito ciki ɗaya uwa da uba a cikin sahihai hadisun ah, da musulun imam ahad hadisun abu huraira ɗan sallar salami ke cewa la yushir أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في غفرة من النار كذا دينكو يكسكري نونا دنقوانسا دا مكامي كذا دينكو يكسكري نونا دنقوانسا مكامي دون بيساني بو تكيلة شيطان يتنقبان ننسا يجي فادة شبيرام ومتا وانا سيدنا الشيطان ينزغ بينكم kawai shaidan yana nan tare da ku sauraka baka san sanda zai kwabi hannunka ba ko ka natsa kunamar ka je ka yi kai kisa kuma ka zanto ka fada cikin wuta kaga kenan wanda duk zai yi wannan bayan ya ji hani ya zo ya yi irin wannan kisan na ganganci to abu shakka a sakamakon da annabi yake faɗa fa ya kawo fi hufratin minan nar zai fada cikin ramin wuta saboda haka ba a babu bambanci tsakanin wanda zai yi da gaske da wanda zai yi da wasa kamar yadda abul abbas al-qurtubi yake faɗa dukkanin su wanda zai yi da gaske da niyyar kisa ko ya jima dan uwansa wannan zahiri kowa ya san haramun ne wanda zai yi da wasa akwai tsoratar da musulmi kuma a ciki duk wanda ka nuna da bindiga ko ka nuna da wuka ko fudu ko abin nan dole zai kaɗu za ka je na ka gaba bana san wannan bana so ba bana so ba ko ya san ba kwana dariya yana kaga kaga tsautsayi tsautsayi ake bacin rana ake gudu saboda ka sai nuna baya so kaga akwai jefa tsoro a cikin zuciyarsa kuma wali annahu zari'atun ila al-qatl wal jarh hanya ce sai ta jawo ki kisa ko ka jima mutum rauni wanda dukkan su an an haramta su domin shi yasa an ce fa innahu la yadri la alla shaytan yanza'u eh, fi fi yadihi fa yaqa fi umratin min an-nar sannan cikin wani hadisi akwai nuna wato musulmi dukkan wani musulmi yana da hurma yana da daraja yana da daraja saboda ka ai wani abin da zai keta alfarmarsa hakanan a hakanan masallatai su ma suna da daraja suna da alfarma kada a yi wani abin da zai keta alfarmarsu musamman ma lokutan sallah kada a shigo da irin waɗannan abubuwa a haka nan a cikin wani hadisi akwai nuna girmama sha'anin jinin musulmi jinin musulmi al'amari ne yana da girma ka duba dan kwarzani wannan da zaka iya ji masa annabi ya hana na kuma a zubar da jinin musulmi ya kwarara a ƙasa babu shakka wannan al'amari ne mai girma kwarai da gaske kuma wannan har ila yau yana nuna cewa ba a shiga masallaci da makami sai idan akwai buƙatar haka sai da buƙatar haka sannan kuma wannan yana nuna har ila yau mustahabbi ne a yi kyauta da kibiyoyi musamman ga mayaka a wancan lokacin shi ne abin da suke fita da shi yaƙi mutum baya da suma ma baya da abin da zai fita yaƙi yaƙin ya sauka da kansa sauraka in wani ya siyo ya ba wa mayakan abin da za su yaƙi da shi ya yi wani aiki na alkhairi hakanan cikin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ce la yakhdishu bihi musliman ya nuna cewa hukunce-hukuncen shari'a suna da dalili suna da illa suna da sabab wanda babu laifi a yi bayanin kowace hukunci cewa ga sababinsa ga illarsa shi yasa abin sallallahu ya faɗi dalilin ne sa ya hana sannan imamu nawawi yana cewa a cikin wani hadisi akwai ijtinab kullum ma yuqafu min ad duk wani abin da ake jin tsoron ya cutar to wajibi ne a nisanci shi duk wani abin da ake jin tsoron zai cutar to wajibi ne a nisanci wannan abu an nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh